ga watan shida shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin makatar mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da goma ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora karatun da muke na wannan littafin albarka wato littafin al-muwatta na al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala idan ba mun sai ba a cikin wannan littafi namu na muwatta ba mu gushe ba muna magana ne akan abin da ya shafi tarihin wannan babban malami wato al-imam malik bin anas wannan muke gudanar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin salama wanda ake kira shi da shek abubakar mahmudu gumi wanda ke cikin anguwan ma'azu kaduna state nigeria muna roƙon allah su hannu wa a ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa su zamana ta kafe gare shi wanda za mu kuskure muna roƙon sai gafarta mana yau darasin yau za mu tashi sana'ar ulama a aiki واتو يضم علمي لكرار علمي لسطحي أكان الإمام مالك بن أن رحمه الله تعالى كرت عندي إجابات دا من في زامن بياني لي وزام شجاع أصول المذهب المالكية فأما <clears throat> أكيد وجمع تاريخ الطبع سيسا ما في زامن ذكر سوى كان موضوع وزوجته إذا ما تكارثا تاريخ الطبع sai mu yi bayani insha Allah ta'ala darussa na gaba akan abin da ya shafi usulul mazhab na al-Imam Malik bin Anas malamai ma'abuta ilimi sun yi sun faɗi kalmomi masu kyawu akan al-Imam Malik bin Anas sun yabe shi sosai sun mai kirari sun faɗi kalmomi waɗanda suke masu tsada sosai kaɗan daga ciki a shi karantar shi al'imamu malik bin anas bitan shi an ruwaito yana cewa ma a fitaitu hatta shi da zai saba'un anni ahalun da zalika wato ni ban fara yin fatawa ba har sai da malamai ma'abuta ilimi wajen guda saba'in na tambaye su ya cancanta in fara ba da fatawa ko ne cancanta wato ya cancanta in fara ba da kansoshi a kan tambayoyin da ake man a kan abin da ya shafi ilimi ko bai cancanta ba sai suka ce lalle kai ya cancanta ta isa ko ka kai matsayin da za ka iya ba da fatawa idan aka ce fatawa shi ne a tambayi mutum a kan abin da ya shafi addini sai ya ba da fatawa ga wurin ilimin da allah subhanahu wasu ala ya bashi na ilimi wanda zai gina wannan fatawa ne a kan dalilai na alkitab wa sunna wato alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma maganganu na sahabbai da tabi'ai da kuma abin da ya shafi lura da usulul fiqh da abin da ya shafi waqa'i da ke faruwa da dai sauransu waɗannan wato shine fatawa wanda kuma malamai sun faɗi sharuɗa da a ƙa'idodi da ya gamata dukkan wani wanda zai ba da fatawa ya kasance ya cika su shi yasa irin su al a uh, ibn al-qayyim al-jawziyya cikin kitabin sa ilamun muwaqqi'in ar-rabbil alamin yayi cikakken bayani akan wane ne mufti da kuma sharuɗa na sanin sauransu da sauran malamai to imam malik saboda tsantseninsa shi kogin ilimi ne amma bai fara ba da ba har sai da wajen malamai saba'in suka mai ijaza a cewa ya cancanci ya ba da Sufiyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala wanda yake a karin wato aboki ne da al-Imam Malik bin Anas kamar yadda aka rawaito al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yana cewa laula Malik wa Sufyan bin Uyayna la dhahaba ilmu al-Hijaz in ba duk mutanen nan guda biyu ba wato al-Imam Malik bin Anas da kuma Sufyan ibn Uyayna ba dun su ba da tsarin ilimin da suke dauke da shi lalle da an yi losing din ko an rasa ilimin hijab amma su ne Allah subhanahu wataala da ta da su suka yi tsaye suka ga sun raya a kasar hijaz ga baki iyaka abin da ya shafi ilimi wato madinatul munawwara da su makka da su garuruwan da suke gefe su waɗannan mutane guda biyu imamu shafi yake cewa su ne suka watsa ilimi sosai na addini a waɗannan wurare wato madinatul munawwara da kuma da garuruwan da suke gefen su to inda a ce ba su ko da yanzu da ilimin addini ya an samu rauninsa saboda su ne suka yi tsayin dalla a cewa ko a hausa ganin cewa lalle sun watsa ilimi sosai a makkatul mukarrama da su madina kuma ta sanadiyar su din gashi ilimi yawa a ko ina a duniya gabaki daya to wannan magana ce da karanto daga Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala to shi wannan aboki na Imam Malik bin Anas a kun san idan ka ji aboki ya yabi mutum to lalle wannan abin da gaske ne da shi ya fi kowa sanin wane ne wannan mutum yake cewa Malik alim ahlul hijaz Imam Malik babban malami ne na mutanen hijaz gabaki daya huwa hujjatu zamani sannan bayan haka hujja ne na lokacin wato lokacin da alimawa al'imam malik na anas yake a raye ana itibarar ta kamar wani um, abin nan masdari na kogi da ilimi shi yasa da cikin abubuwan da ake rubutuwa la yusta wa maliku fil madina cewa a lokacin da idan aka ga wani yana can kan ba wajen ba da fatawa sai a dinga mamaki a ce ga shi ga imamu da hijira sai a zo a yi ka wani abu a kan abin da ya shafi saboda tumbata shi a akan abin da ya shafi ilimi kuma ya ce mu ne da yake cewa ma na hannun da malami mu a wurin malamin suwa ne inna ma kunna na a tsara malami mu muna bin gurin al Malam malik bin anas wato inda ya cire kafa nan mu ke sa ina fata an gane wa nanzuru shaykha in kana kataba Malam malik katabna anhu sai mu dubi irqwan Idan na son ruwan so kan misali sai mu duba wannan rawar a imama malik ibn anas ya ci da mai hadisi ko da shi da idan bai ci da masa ba to mu ba za mu karɓo daga wannan saboda sun yadda a imama malik ibn anas kogi ne ba zai ci da ma wani a ba zai ci ko ilimi daga wani mutum wanda yake yana da matsala kamar yadda mun yi yara sun yadda ba ta aiki cewa mutane guda hudu baya tantanta a kafi karatu wurin su sannan a imam malik bin anas yake cewa kowace da shidda masa a ruwaya na hadisi wato ya karɓo da gare shi a wannan misali na su tofika kamar yadda muke bayani darasin da ya gabata sai malamin suka ce sai dai mutum ɗaya kacal ko mutum biyu wanda ma malik bin ya fidda musu da hadisi amma suna da rauni shine abdul karim ibn abdul bukhari abdul karim ibn abdul bukhari almama malik ya fita da wannan amma ya shiga cikin wahan wato baya da ƙarfi sosai abin da bangare na ilimi na hadisi sannan ya fi tsoyena yake cewa ma ana shan da iska a malik da rijal wai imam malik bin ana wani ne za a ce abin ban mamaki wajen tsananin sa kowa ya za a ce ya ce ma misali imam malik wajen intifarin rijal wato ba zai tafi a riwaya daga mutum ba sai ya ga cewa shi wannan mutumin sika ne sannan riwaya nan da zai karɓo ya karɓo ta daga wajen sika tunda a za ta iya wa rawun ta ga a wajen wannan malamin sika ne amma a nisan da ya rubuta zai a wajen zai ya kasance suna da rauni kamar yadda za ta iya samun rawu misali idan yana gari kaza duk ilimin da ya bada da hadisan da ya bada wato suna da ƙarfi sosai amma idan ya tsallaki garin za ka ga suna da rauni misalin ma'amar ibn rashid al-yamani kun ga ma'amar mafi yawancin malaman sai cewa hadisan da ya bayar da su a cikin yamma yana yamma sun fi ƙarfi fiye da hadisan da ya bayar da su ko ya koyar da su bayan ya fita kafar yamma ina fata an gane to alimawa imamu malik bin ya wannan ba zai karɓi ruwaya na ma'amar ba misali sai riwaya da ya ba da ita ko ya koyar da ita yana cikin ina yana cikin yaman ina fatawa ga to haka ya kasance yana yi al'imamu malik sannan wa anu sannan al'imamu malik a sudan bin yana yake cewa ya yi bangare na ilimi sosai wato kogi ne sannan ta bangare ilimin hadisi wato ya yi nufin sosai shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa muwatsa ɗin nan ba za ma a sanya ta kawai a cikin ita littafi ba ne kawai na fi kyau ta yi kwantenan ɗan komai littafi ne na hadisi sannan na fi kyau idan muka ɗau a tauhid littafin ibn abdulbar wanda ya sharhi a kan muwatsa za ka ga yadda ya kata fita da matsaloli na ne na hadisi da na fikihu shi yasa daga cikin magabata suke cewa wannan littafin ya gami komai ya gami cikin sannan ya gami ilimi na hadisi آه، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتشوى مالك معلم ما الإمام مالك مالك مالك والده الشيخ مينان نابو يتعط ورمت وعنه أخذت العلم فنا أو رمت لينك التكيلي بعدها الإمام الشافعي هم قال لهم أمين قال الإمام مالك بن أنس من هكذا يقول فنن wasu daga cikin malamai suke cewa al'imamu malik bin anas yana da falala da daraja a kan dukkan ahalin mazahibin arba'a har abu hanifa al'imamu suyuti rahimahullahu ta'ala a littafin ta tazinun ma malik fi manaqibi al'imamu malik bin anas yake cewa hatta abu hanifa duk da ya rigaye imamu malik bin anas wato ya zo gabanin al'imamu malik bin anas amma shi ma ya karɓi hadisai daga wajen al'umma malik wajen guda uku ya koyi ilimi ya karɓi ina fata ana tare da ni hadisai guda nawa guda uku al'imamu abu hanifa ya koya daga al'imamu malik bin hannu haka al'imamu sun yi a littafin tasirinun mamaliki a manakiri al'imamu malik bin hannu wato littafi ne da ya rubuta akan wane ne al'imamu malik bin hannu da falalansu da darajar imamu sun yi to shi nan mun karanta al Shafi'i da kansa yake cewa al Malik bin Anas malami na kuma a wurin sa ne sosai ilimi to waye ya rage mana a mazahib mazahi? Na imam Ahmad bin Hanbal to al Ahmad bin Hanbal shi kuma dalibin wane ne dalibin al shafi to kun ga tunne da koyar da malamin sa ai yana da falala a kan tun tunda ya koyar da malami to shi sa malamin suka ce dukkan ahlul mazahi guda uku ne dukkan su al malik yana da falala a kan su? duka kamar malaman su tunda da imam abu hanifa ya kaɗe hadisai guda uku sannan imamu shafi ga abin da ce malamin mu Wannan ɗalibinsa al-imam ahmad bin hanbal wurin sa ya koyi karatu to wannan yake nuna mana falalan al'imamu malik bin anas ya sa malamai suke kimanta shi sosai imamu da al'ijar al'imamu shafi yake cewa za su zikir al'ulama idan aka ambaci malamai ba malikun najin wato al'imamu malik bin anas sai ka ce wani tauraro ne wanda yake haske sosai wanda ya daidaita a kan sama ina fata wazo wato shi kamar sauran malamin duka suna ƙasar shi kenan kamar yadda za ka tauraro ya daidaita a can sama yana da nisa ta dukan wasu abubuwa suna kasan shi to haka al'imamu malik da aka yi kwamfiyarin ɗinsa da sauran mutane al'imamu shafi yake cewa idan za aka hadith an malik fashin yadda alai duk hadithin da za a ce ma wannan hadithin daga al'imamu malik bin anas to lalle ka riƙe shi da ƙarfi ka riƙe shi da ƙarfi shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa hatta su al'imamun bukhari da su al'imamun muslim idan za su fidda da su ashabu sunan duk hadisin da za su fidda idan ya kasance al'imamu malik ya taɓa fidda shi a littafinsa na mawasa to idan suka zo bayan hadisin suke fara kawo shi a farko wato dubabin da ya kasance a wannan babin al'imamu malik ya taɓa fidda wani hadisi akan wannan babin idan suka zo hadisin nan da ya fi da shi za su fara gabatar da shi saboda daraja babban malamin nan wato alimawa malik bin anas wanda kuma munin najeriya da kasashen da dama na afirka da mazhabarsa muke muke bi wato mazhabarsa muke bi ina fasawa ga abdurrahman ibn mahdi rahimahullahu ta'ala wanda yana ɗaya daga cikin manyan malamai jigajigai na ilimi na hadisi wanda duka sun yi rayuwa kusan lokaci ɗaya da su sufiya a bino yaina sannan ya kasance kogi ne shi ma na ilimi to amma shi karar kan shi yake cewa la'uƙaddin alama da su sai haƙin hadisi ahada wato ba na gabatar da wani akan malik wajen inganta hadisi لا أقدم صحة الحديث أحدا على الإمام مالك بن أنس تكبيرا مجانا wato inda imamu malik bin anas ya yi hadisi hukunci wani ya zo ya mai hukunci to ni magana al'imamu malik zan ɗauka in bar magana wancan mutum an gane ko abinda yake nufi kenan idan misali al'imamu malik zai ce wannan hadisin sahihi ne wato ya inganta sai wani ya zo ya ce yana da rauni to shi zai ɗau magana imam malik sannan yake cewa wa qala immatun nas fi zamanihim arba'atu a abdurrahman ibn mahdi yake cewa wato shugabannin mutane a lokacinsu wato shugabannin mutane a lokacin su al-ma'amalik bin anas mutane guda hudu ina fata ana tare da ni ko na farko sufyanu sauri sai al'imamu malik bin anas sai al'imamu auza'i sai hamad bin zai waɗannan idan ana magana ilimi a lokacinsu to ilimi ya tsaye a wajen mutane guda hudu hamad bin zai sannan al'imamu malik bin anas sannan sufyanu sauri sannan al'imamu auza'i وقال يجب ما رأيت أحدا أعقل من مالك ban taɓa ganin wani mutum wanda ya kai a imawa mala kaifin kwakwalwa ba da hankali ban taɓa ganin wanda ya kai shi kaifin hankali ba da kwakwalwa sannan wa kanar auza'i idan zukira malik a ya kowo alimin kulama wa muftin haramai alimamun auza'i kowa ya sa a waye alimamun auza'i wanda kogi ne a bangare na ilimi musamman na hadisi yake cewa kuma ya rayu a sham bal a lokacin sama idan aka ce ana magana hadisi to aka zo sham to ya cike a wajen ko ya cike a wajen al-imam al-awzari yake cewa idan zikira malik da aka ambaci al-imam malik bin anas ya kula alimu ulama shi malamin malamai ne wato shaykhul mashayikh wa mufti al-haramain sannan shine mai bada fatawa na haramain idan zikira haramain shine haramun makki wa haramun madina وقال يحيى ابن سعيد القطان al'imamu yahya wannan duka kirari ne da yabo da malaman suke yi mawa al'imamu malik bin anas kamar yadda muka ce tun a farkon unwanin yau wato maudu'in mu na yau ne yabo da kirari akan na malamai da suke akan al'imamu malik bin anas shi wane sai yahya bin sa'id al-qattan yake cewa huwa kusa da bihi wato shi shugaba ne wanda ya kamata a dinga koyi shi kun san malami yana zama shugaba shi yasa ake so a malami ya kasance ba kowane abu ya gamata ya dinga aikatawa ba saboda shi ana koyo da shi saboda kamar yana representin ɗin wane ne kamar yana representin ɗin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne to shi yasa ake so imam malik lalle ya ci ya ci canta ai koyi da shi wa qala ma fi qawmi asah hadithan min malik a cikin mutane ni ban taɓa ganin wanda hadisin ya kai na al malik na an karfi bar inganci sannan kana imaman fil hadith ya kasance shugaba da bangare na ilimi na hadith wannan yahya ibn sa'id al-qattan sai yahya ibn ma'in ah, wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin jarh wa ta'lim wasu suna kiran sana imamul jarh wa ta'lim malik tun da kaji har ire-iren su ya yahya bin ma'in sun tsara ma al-imam malik bin anas san cewa lalle ya taka wani mataki wanda ba a magana bangare na ilimi malik hujjatullah ala khalqihi wato alimawa imam malik al-imam kamar wasu hujjoji ne na Allah subhanahu wataala wanda ya sanya a wannan al'umma abinda ya yahya bin ma'in yake mishi shine bayan zuwa al-imam malik bin anas baya dacewa mutum a ga yana cikin a kuskure na abin da ya shafi addinin musulunci ko yana aikata abin da bai dace ba tun da alama malik da ya zo wato ya zo ya fayyace mana menene addinin musulunci ya zo ya mana bayani sosai ya yaɗa da'awa ya yaɗa ilimi shi yasa kamar wata hujja ne Allah subhanahu wata'ala ya turo mu wannan al'umma zuwan al-Imam Malik bin Anas ina fata ana tare da ni وقال عبد الرزاق abdurrazzaq yake cewa kunna nara annahu malik lalle mu muna ganin cewa shi imamu malik bin anas lalle shi al-imamu malik wala yu'raf hada lism alim al-madina da zai da ake cewa alim al-madina abdurrazzaq yake cewa a garin babu wanda ya cancanta a kira shi da alim al-madina in bandawa in banda al-imamu malik bin anas ina fata ana tare da ni wala ضربت أكباد الإبل إلى أحد مثل ما ضربت إليه أو ضربت إليه راقما إلى أكس أكباد ذن إلينا كيف كانت واتو أسل معنا حمتنا نراقما بس بس بس بس da ke su ba ko ba su yi duka ba zuwa ga wajen wani domin su ko a koyi ilimi sai wajen imam malik bin anas wannan hadithi ne wanda muke bayani a kansa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Tirmidhi ya rubuta shi an yi sabani wajen inganta hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake alan nasu zaman a wani zamanin zai zo mu mutane yadribuna akbar al-ibn fala ya fala yadruna aliman a'lama min alim al-madina wani lokaci zai zo mu mutane za su zo suna dukan hantuna na raƙuma domin su tafi koyon ilimi abinda ake nufi da wannan ma'ana suna ɗaukan sirri suna sa ma raƙuma kun san ai raƙumi in za a hau shi dole sai an ɗora dole sai an ɗora sirri to ba za su ɗora ma raƙuma sirri domin su tafi wajen wani mutum a doron ƙasa su koyi ilimi a duniya gabaki ɗaya in ba babban malamin nan na madina kuma malamai suka ce shi ne al'imama malik bin anas annabi yake cewa lokaci zai zo idan lokacin nan ya zo duk duniya zai kasance babu wani wanda za a dinga ɗaukar raƙuma ana tafiya tun da lokacinsu babu mota babu jirgin sama babu mashi babu keke da sauransu to sun kasance abubuwan hawansu shi ne a raƙuma kamar yanzu ka ce ba mutane ba za su hau jirgi da fi wajen wani domin koyon ilimi ba in banda kama malik bin anas to annabi yake ba da labari lokaci zai zo zai kasance malamai sun yi karanci to a lokacin zai kasance babu wani malami a duniya gaba sai duniya wanda ya kai wannan malamin madina tarin ilimi shine wa malamai shine al-imam malik bin anas wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin zuwan imamu malik din yana ra'ayi yace kuma idan ya zo zai kasance duk duniya babu malamin da ya kai shi ilimi kuma babu wanda za a dinga zuwa wata shirikina domin neman ilimi in ba shi ba kuma haka ya faru ƙara hamad bin salam muna da hamad bin zai shi yasa idan kana karanta da jarar hadith kaji an ce hamadan فأنا نفر حماد بن زيد لحماد بن سلام حماد بن زيد ياتي حماد بن سلام الحرسي فبنجر الإلمي نحبيه حبريد السفيانان إذا كذا أنت السفيانان أنا نفر السفيان بن غيينة لا السفيان الثوري إذا السفيان الثوري متقدم على السفيان بن غيينة وتيارك السفيان بن غيينة صح قال حماد بن سلامة شيخ حماد بن سلامة akwai dan wasu malaman sun ce yana da tsarroni ta bangaren hadda wato karfin haddarsa bai kai hamad bin zaid yake cewa lokaci inda za a ce mu ikhtar li ummati muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ka zaɓa ma ikhtar li ummati muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka zaɓa ma al'umma annabi muhammad imaman wani shugaba ya kuduna an rubina wanda za su koyi ilimin addini a wurinsa sai hamad bin musalama yake cewa la da min zalika da aka ce dole sai na fada la ra'aytu malikan li zalika mawdu'a da na ga cewa imam malik bin anas lalle shi yafi cancanta a ji akwai ilimi a wurinsa sannan wa ra'aytu zalika salahan lil umma kuma ina ganin a ji a karɓi ilimi wajen imam malik lalle akwai a maslaha sosai ga wannan al'umma wato insha Allah ta'ala za a samu ci gaba qala an-nasa'i al-imam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala kowa ya kama nuna ne imam an-nasa'i mai littafin sunan yake cewa umana Allah ala ilmi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wato amintattu akan ilimi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato alinai wanda suka kiyaye hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga su kamar haka mutum uku ne ta tan shu'ba ibn al-hajjaj sarkin hadda wato hadda ya cike wajen wa al-imam shu'ba ibn al-hajjaj wa malik bin anas haka al malik bin anas haka yahya bin sa'id al-qattan wato waɗannan su ne aminai waɗanda suka kiyaye suna na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wasu wanda suka zo a lokacin su ko bayan su wato suna cin albarkacin su kenan wa qala ibnu ma'in wato yahya ibn ma'in la tubali an tas'al mar rijal malik kada ka damu ka tambaya su wane ne ba dole sai ka tambayo su wane ne rijal na al-imam malik bin anas su wane ne kasance yana karbo karatu daga gare su ba dole sai ka tambaya ba saboda kullu man haddatha anhu thiqa illa rajulan faqat aw rajulayn dukkan bayanin da muka yi ɗazu na ya shaɗi mai dukkan wanda al'amma malik ana sai ya da musu da hadisi wato dukkan su sika sai mutum ɗaya kawai ko mutum muka yi bayani shine wa abdulkarim ibnu abin bakari shine kawai wanda yake da rauni malamin ta ce al'amma malik bin anas ya shiga wahani ya fi da mai hadisi ya yi tsammanin mai ƙarfi ne, amma ba mai ƙarfi ba ne وقال الذهبي الإمام الذهبي رحمه الله تعالى yake cewa haƙiƙa akwai wasu siffofi guda huɗu wanda suka tattaru akan al'imamu malik bin anas amma a duk duniya ban san wanda ya tattara waɗannan sifofin ko allah ya mai baiwa waɗannan siffofin ba in ba imamu malik bin anas ba shi kaɗai ne na san آه، الإمام مالك بن أنس يا ما يقيون وقت من الصفوفية وأنا وعيفة وأن الإمام الزهري يسير أعلان النبلة ببما لم يده كسن صفة فرقه طول العمر ألا يا باشا أول راجع تند يا إيراي وعلو الله شكرا نوع وذن تمانين دشيلة ألا يا باش أول راجع واتو يا رايو بسين الصوت سنع رو رواية ذا yana da uluwar riwaya tun da wasu hadisai na al'imamu malik bin anas za ka ga tsakanin shi da annabi za ya wuce mutum na mutum ko yanzu an ce an urwa bin zubair an abihi an aisha radiyallahu ta'ala anha an rasulillah ko qala qala qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu yi wasu hadisai tsakanin sa da annabi mutum nawa sannan sifa na nawa kenan na biyu imamu za zafi yake cewa akwai sifofi da baiwa Allah ya ba a malikun anas a duk duniya ban ga wanda Allah mai yawan ba muka ce na farko tsawon rayuwa sai na biyu shine uluwar riwaya wato tsakanin shi da annabi babu tazara sosai sannan kuma malaman su diga-digai kun da uluwar riwaya muna da uluwar adad muna da uluwar sifa sannan azzihinu tafi na uku kenan kaifin kwakwalwa kwakwalwa wadda take huda abu wanda idan ya ji abu kawai ya haddace shi idan ya karanta abu kawai ya haddace shi wannan gifted mawhiba sannan na hudun shine si'atul ilmi ilimi mai yawa wato koyi ne da ilimi al-imam malik ittifaqul umma ala annahu hujja sannan bayan sakofin nan guda hudu al-imam az-zahabi yace al-umma malumin sun yi ittifaqi akan Imam Malik bin Anas hujja ne riwayoyin da su hayyin ijma'un ala dini sannan sun yi ijma'i akan me akan akan addininsa wato yana da tsantseni akan addini ba a taba ganin ya zo ya aikata wani abu wanda yake saba mai ba yake shi saba ma addini cin tauri sannan ba ya kawo adalatu sannan mutumin adalci kun ga siffofin sun ma cuɗi ke wannan duka siffofi ne wanda al'imamu zahabi biya ce bai taɓa ganin wanda suka taru a wajen wani mutum a ɗan a duniya sun ba al'imamu malik bai zan su sannan wacce ba a suna sannan gabin sunna mun maku bayani muka ce al'imamu malik bin anas hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam baya koyar da shi har sai ya yi har sai ya je ya yi wanka ya sa tufafi mai kyau farare sannan bayan haka ya sa turare ya yi alwala sannan sai zai koyi da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake yi shi kuma in dai aka ce annabi ya ce kaza sai ma malik bin anas shi ke Yadda ka san sa abdullahi bin umar take da abin nan sosai wajen wajen a tabbata suna ta annabi wanda da bin umar ake cewa har wajen ya taɓa bi da annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi karkashin wata bishiya da suka je wajen wannan bishiyar sai annabi ya sunkiyar da kai to duk lokacin da abdullahi ya umar ya zo ketawa wajen wannan bishiyar ya tsananin koyi da annabi shi ma su yayi sai ya sunkiyar da kai haka sai har ma an ma daga baya an saba wannan bishiyar babu komai fa wurin ya zama fili amma idan ya zo ketawa wajen wannan wurin sai yayi sai ya sunkiyar da kansa kun ga wannan a sahabban wato sun san daraja annabi sallallahu alaihi wasallam irin mu bane wani ana ana mai magana sunna na annabi shi yana kawo magana wani wani mutum dan uwansa sai ce to ai na taba ga an ce kaza ko wani mutum ya ce kaza ko a rediyo an ce kaza ana kawo ma magana annabi sai kana kawo wani mutum dan uwanka ko wani abokin naka wannan kuskure abin da ya gamata mutum musulmi mu ne ana ce maka annabi ya ce kaza matukan wannan hadisin ya inganta kawai ka yi ne ka miƙa wuya an buka da yi yu'minuna hatta yi nuka fi ma shi da rabai na hun sun thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sai ka miƙa wuya gaba ɗaya وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون أن تكون لهم su من أمرهم طيب فن تقدمه في الفقه fatuwa sannan al'imam malik allah subhanahu ta'ala ya sa ya kere malamai ɗan uwansa bangare na fiƙihu da fatawa wasu hatu ƙawa'id da ingancin ƙa'idodinsa kamar yadda za mu yi bayani bin gaba ka'idodi da al'imam malik na anas ya gina mazhabarsa a kansu وقال الإمام النووي الإمام النووي رحمه الله تعالى يتي إمام دار الهجرة شين إمام دار الهجرة ومدينة المدورة wa ahadu a'immatul mazahib al-majmu'a kuma yana ɗaya daga cikin malamai na mazhabobi guda hudu din nan da muke bayani wa huwa min tabi'i tabi'i kuma yana cikin ne a tabi'u tabi'i wannan magana ma ke nan al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala mai littattafai da yawa wanda kowa ya san waye al-imam an-nawawi qala al-imam al-bukhari al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala mai jami'u sahih wanda kuka sani asahhul asanid wato sanadin da yake kowane ƙarshe mun yi bayanin darasin da ya gabata akan silsilatu zahabiyya wanda al-imam suyuti ya isharan sa ko ya isharan sa a alfiya nasa fa malikun an nafi'in an sayyidihi wa zida mali shafi'i fa ahmadi al-imam al-bukhari yake cewa asahhul asanid wato sanadin da yake kowane ƙarshe shine sanadin wa shine sanadin Malik an-Nafi' an Ibn Umar wato a bangare na me kenan na sanad amma mun yi bayani abinda malamai suka cirin jayarwa shine babu wani sanadi a duniya da za a ce ya fi dukkan sanadai karfi matsala ce wani ayi ta amma wannan shi ne abin da cirin jayar sai dai a ce wannan sanadin shi ya fi karfi da wannan sahabin radiyallahu anhu ثمن ابن عمر سند بيشتفي لا تشيني مالك دجنافي مولى ابن عمر دجئين عمر في دجع النبي صلى الله عليه وسلم مثالي أبو هريرة أنا سيوى سند بيشتفي أبو هريرة شيني أبو الزناج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشيطة ire-iren su imamu suyuti a littafansu da ibn sarah a littafinsa muqaddima da ire-iren su ibn hajar a littafansu na musarar hadi sun fi kawo da ibn kathir sun kawo wannan matsala sosai sun tattauna ta wannan shine abin da aka kai jaya al-imam abu mansur al-tamimi yake cewa a sahiha a wato sanadin da ya karfi a al-imam abu mansur yake cewa ash-shafi'i an malik an nafi ali bin umar wannan duka sabani kamar yadda yadda muka ce filasufin qawlun wato babu sanadin da za a ce ya fi kowane karfi sai dai a ce bin nisbati li hadha sahabi a haka abu mus'ab yake cewa kanan nas يزدحمون على أبواب مالك ويقتتلون عليه من الزحام لطلب العلم a lokacin da alima malik bin anas da ya rayuwa mutane suna cincirindo cincirindo wato harsuna suna husuma da fada a gaban gidan alima malik bin anas domin su ne su koyi karatu wurin kowa yana so sai ya kafi riwaya daga wurin sa shi yasa ire iren wanda suka rubuci imam malik anas aka ce ya yi wajen shekara ashirin da wani abu yana karɓar ilimi wajen wa wajen imam malikin zai zo cin wajajen ƙarfe hudu na dare ya zo ya tsaya a ƙofar gidan al'imam malikin anas iska ya zo yana dutan sadan su menene da ruwa da menene haka zai haƙura har ba zai kwakwasa mai ba har sai ya fito shekara wajen ashirin ne yi ibn al yana koyon karatu wajen wa al'imam malikin anas ولم يجلس مالك للفتيا ورواية الحديث حتى شهد له سبعون شيخا من كبار علماء الحجاز أنه أحد بذلك بيان النبقي قال حكى أبو مصعب يرويته شهد زونا ومن بعد فتوى بعد قوية حديثي حر سيد معلمين سبعين كما لما حجاز سباشي شهد سوايات التجهد to haka ake so mutum kafin ya zo ya fara koyarwa ya kasance ba cin gwargwaro ya yi karatu wajen malamai da dama kuma sun ba shi ijarin cewa ya tantance koyar da wannan karatu sannan a bayan haka wata ran a limawa malik bin anas wani mutum yake ba da labari yake cewa ya kono malik a limawa malik bin anas da kansa yana cewa آه، ما أدرت في الفتوى في في الفتية بن بن فارين في الصواب حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك هل سير نسم بولي فين إلي بلغت فيك تعطي ربيعة ويحيى بن سعيد ربيعة الرأي وتمال منها كما رد مكيبان فيحيى بن سعيد فأمراني بذلك فلما استبار أمر من سوى لليه ya gamata ka fara ba da fatawa kai yani ahalun zalim kai lalle ahalin haka ba da fatawa ɗin ina fatawa fa'ala husa'i sai wani ne tambaya ya tambaya al-imamu malik bin anas ya aba ya ke abu abdullah falau nahuka in ta ce sun hana ka ya za ka yi falau na hau da a ce sun yi me sun hana kaya za ka yi shi ne ce masa falau hauka ma za su tafa da a ce sun hana ka mene za ka yi sai alma malibu na rarrasa ce kuntu an tafi. inda mutanen nan saba'in wanda daga ciki yake cewa akwai rabi'a rabi'atun ra'ai da yahya bin sa'id da a ce dukkan su malaman da sun ce al'imam malik na ana kai bai cancanta ta fara koyarwa ko kadin dinga bara fitawa al'imam malik ya ce da zan ce to shi nan ni ba zan koyar ba ko ba zan bara fitawa ba ina fata ana tare da ni kun ga waɗannan magabata sun kasance suna tsantseni wajen mi wajen ilimi sun daga koyarsa har koyar da shi har ba da fitawa ba irin mu bayan Na yan bagilin rajuli yake cewa baya dacewa ga mutum an yara nafsahu ya ga cewa shi yanzu ahalar da ni na cancanta in aikata wani abu ni wani ne mutum ya yi alfahar innal fakra ya da'o ilal kibar kamar yadda wani daga cikin magabata ke cewa baya dacewa mutum ya dinga ganin shi wani cewa ya cancanta ya koyar ko ya cancanta ya ba da fatwa imam ma da arab yake cewa baya dacewa mutum ya kasance yana son da wannan saboda wannan yana zama mutum girman kai hatta yas'al man hum a'lam min har sai ya tambayi magabatansa shin kuna ganin ni zan iya koyarwa ko kuna ganin ni ya cancanta in ba da fatawa idan sun ce eh yanzu matsayin da kai ya cancanta sai ya fara ina fata ana tare da ni sannan bayan haka asma tsawaifin ulama lalle da dama da cikin malamai sun yi ijimai ala imamati akan cewa lalle shi shugaba ne lalata yi da girmansa wa azamu siyadati sannan babban malami ne sannan shugaba ne sannan kuma mutum ne wanda ya cancanta a girmama shi kuma a yi ne a bashi kulawa sosai sannan Allah subhanahu wata'ala ya mai baiwa na hadda sosai imam ahmad bin hanbal yake cewa lalle al'imam malik bin anas shi a ganinsa idan aka yi maganar ɗalibai na al'imamu zuhuri muhammad bin muslim bin shahabin zuhuri wanda kuka sani ɗalibin da ya fi kowane ƙarfi ya fi kowa sanin hadisan al'imamu zuhuri al'imamu ahmad bin hanbal yake cewa shi ne wa shi ne al'imamu malik bin anas ina fata an gane sannan bayan haka imamul auza'i ya kasance yana girmama shi sosai saboda tsabagen ilimi da Allah subhanahu wata'ala ya masa sannan الإمام المثنى ابن سعد لكي إذا سمعت مالكا نادي الإمام مالك رحمه الله تعالى ألا يجيك أنسى رحمه الله قال يناتيوا ما بت ليلة واحدا واحدة إلا ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها wannan kaya ce za ta iya gaskiya ne za ta iya kuma akwai abin nan a cikinta daga cikin dai abubuwan da malamai suka ruwaito na maganganun da malamai suka yi akan al'imamu malik bin anas musanna yake cewa ya ji imamu malik yana cewa da wahala dare ya zo ya wuce ya kwanta bacci face ya yi mafarki ya gawa abin muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan bayan Allah wannan abu ne mai sauƙi Allah subhanahu wata'ala ya sare musu wannan saboda imam malik bin anas ai komai aka ce ma ba za ka iya yin inkari kamar yadda muka tun ɗazu muna ta bayani akan maganganun malamai akan wa akan imam malik bin anas wato idan aka san shi wane ne shi zai ba mu damar girmama wannan littafin da ke gaban mu na muwatta sannan إمام الشافعي رحمه الله تعالى يجي سوى وترى ناتب آه، قال لي محمد ابن الحسن الشيباني محمد ابن الحفر الشيباني قال لي نوى نا أبو حنيفة سي يزوي تنبع الإمام الشافعي شيك ما إمام الشافعي قال لي بموا إيه إمام مالك من آن يجي سوى وشي تكان مال من مدى مال منك wane ne ya fi sanin littafin Allah subhanahu wa ta'ala to sanin alkur'ani an gane ko sai imamu shafi ya ce a'a yake cewa in dai adalci ne ina so kai ka bada ansa ina hada ka da Allah ka bada ansa sai ke cewa ni a gani na haƙiƙa sahibuku malamin kuɗin na imam malik bin anas ya kera abu hanifa sanin me littafin Allah to sai ke cewa sunna fa sai shi ma muhammad kuruwa fa ɗalibin abu hanifa sai yake faɗa haka sai shi ma ke cewa malamin ku imam malik bin anas ya kera abu hanifa sana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa to maganganun sahabbai sai ce cewa har maganganun sahabbai imamu malik bin anas ya wa ya kera abu hanifa kuma wanda ya tasabbu'i ya bibiye da littattafan da mutanen nan guda biyu suka rubuta kowa ya san me ya san wannan magana haka take da zaune take tun da kun ga Abu Hanifa Allah subhanahu wataala lalle ya mai baiwan fiqh da istinbat amma mazhabar ka kun ga mazhaba ce mabniya ala madha ar-ra'i mabniya ala ar-ra'i har wasu daga cikin malamai a ra'ayin su ibn al-imam al-shaykh al-jaizani wanda yake da littafin ma'arij usul al-fiqh yake cewa dalilin da ya sa lokacin al’imamu Malik da eh, afon lokacin al’imamu Abu Hanifa aka samu raunin hadisi a Iraq a lokacin sa da fitintinu ya ƙuƙuka da suka yi yawa wannan ya sa bai ba su daman sun tsaya sun yi tabahhur sun koyi ilimin hadisi sosai ba sai kasance mafi yawancin fatoyin Abu Hanifa da ba su an gina su ne akan me akan ra'ayi so ta ga saɓanin maza ba tawa ta alimawa malafi na hannu ya bin ma'in ya malik asibatu fi min ayyo a sufiyani wa maimun labin umar ya iya a bin ma'in malik wani ana asibat fi wato in ana maganan ɗalibai na nafi maula ibn umar wanda ya fi kowa sana hadisansa yahya bin ma'in yake faɗan wannan fa shi ne Alimawa malik bin anas ya fi hatta su ayyuba sakhtiyani da su la ibn umar to wannan ɗan uwa kaɗan nan daga cikin maganganu da malamai suka yi a kan Alimawa malik bin anas da yabo da suka yi nasa yanzu za mu je a mu'allafat nasa wato littafai da ya rubuta lokaci ya yi to yana ga za mu iya tsayawa nan insha Allah ta'ala sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu tashi a kan mu'allafatu wato littattafan da al'imam malik bin alas ya rubuta sannan da rasuwarsa sannan ina ne aka binne sa sannan bayan haka dalilin da ya sa ya rubuta littafin muwatta wani dalili ya sa ya rubuta littafin muwatta duk za mu tsokaci a kansu insha Allah ta'ala sati mai zuwa da kuma manhajinsa manhajin da ya bi wajen a rubuta wannan littafi muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sa mu abin da muka albarka kuma ya sa ya zama karɓaɓɓe gare shi wanda muka yi kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh